Shirin zamantakewa ne kowa ya ya saurara don akwai abun Jama'a masu sauraronmu barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan batutuwa da suka jibanci haɗin kan jama'a ta fuskar addini, siyasa, ƙabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. A yau shirin yaya da zango ne a jihar Sokoto inda ya zakulo mana irin zamantakewa da al'umma ke yi na haɗin kai ga wakilin sashen Hausa daga jihar Sokoto Muhammad Nasir da tawagarsa. Shirin zamantakewa na wannan mako yaya da zango ne a jihar Sokoto inda na ziyarci wata al'umma inda ake kira kamar karamar najeriya domin yanki ne wanda ya tara dukkanin kabilun da akwai cikin najeriya kuma shekara da shekaru sun daɗe zamne lafiya kalau kuma suna gudanar da su tare babu wata hayaniya da farko ina tare da uban ƙasa na wannan yankin wanda za mu soma da sunansa da kuma bayanin da zai muna akan asalin zaman al'ummomi da mabambantan kabilu da addinai a wannan yanki ila bayya sunanka sunana alhaji sani umar jabi sarkin yakin gagi uban kasar gagi a hakikan muna zaune nan wannan yanki na sokoto lafiya karkashin masarautar mai alharma sarkin musulmi alhaji dr muhammad sa'ad abubakar da sa'ad wannan unguwa tamu ta samu shekaru fiye da ɗari biyu da kahuwa kuma mutane mabambanta ra'ayi mabambanta addini mabambanta al'adu da ƙabilu daban-daban Allah ya haɗa munan fiye da kakannin kakanni shekara shekaru ba taɓa samun wani hatsaniya ko rashin fahimta a salasa nima akwai ƙaruwar arziki saboda koyon sana'o'i da koyon dubaru na rayuwa wanda muka samu tsakanin mutane na lungu-lungu saƙo-saƙo na ko'ina faɗin Najeriya wannan mu gare mu tushe ne na ci gaba da ƙaruwar arziki. An kira wannan yanki kamar ƙaraman Najeriya. Najeriya ƙasa ce wadda da ƙabilu fiye da ɗari uku. Sannan akwai kuma addinai, akwai manya addinai musulunci da kirista, sannan kuma akwai waɗanda ma ba su addini ma'ana masu addinin gargajiya. Kamar nawa yanki naku ƙabilu nawa ne? ke zama a cikin wannan ko kuma a kesta. To gaskiya nan duk waɗannan ƙabilun da ka faɗi babu ƙabila da babu nan yankin namu. In ka faro daga kudancin Najeriya kudu kudu maso kudu akwai su nan. In ka ko kudu maso gabas akwai su nan ƙabilar Ibo. In ka dawo kudu maso yamma su ma ƙabilar Yarbawa akwai su nan da yawa. In ka dawo tsakiyar Najeriya to kusan irin Benue, Taraba, Filato, Southern Kaduna da Kaduna da gaba daya Niger duk kabilu kabilu sannan ba wanda babu nan. Walau aikin yin jirage kawo shi, walau aiki na gine-gine da sauran sana'o'i da tun zamanin tura aka kawo nan, walau kuma kasuwanci wanda akwai sana'o'i da yawa da can da babu sunan, kawai sai da sashi-sashi na motoci tayoyi karhuwa da sauransu ba a san bahaushe da su ba kabilun ga suna kawo su idan ka zo harkar mashin harkar kwaci harka ta sai da magunguna pharmacy pharmacy duk can a da ba a san mu da su ba su suka zo da su kuma yanzu alhamdulillah mutanen mu sun koya karuwar arziki ta samu fahimta ta samu kai wuce nan auratayya don nan gidanmu muna aure da yarbawa muna aure da ibo muna aure da yan kudancin najeriya to haka yarbawa da shekara ɗari muna aure da su sun haɗiya wasu ma sun yi sarauta wasu kuma jibi suna iya sarauta ko gobe allah ya kaddara so nan yankin mu muna zane da fahimta mun san addini addini mun yarda da kowa addini da Allah ya bashi Allah ya ne aza shi ga abin shi baka hanawa kuma mun yarda da tsarin mulkin Najeriya ya yarda da kowane ɗan Najeriya duk inda ya mai daɗi ya gaina so shi zauna nan shi gina gida shi yi kasuwanci. Yala bai menene sirrin samun zaman lafiya tsakanin al'ummomi mabambanta kabila da addini a wannan yanki naka saboda so da za ga inda an samu bambanci za ga ana ta samun tashin tashina amma wannan yake ba a taɓa samun tarihi ya nuna cewa an samu tashin tashina tsakanin bakin da ke zaune a ciki ba. To ka san na ɗaya dai ilimi da kuma aiki da ilimin shi a tushe na farko Na biyu yadda da tsarin mulkin Najeriya yadda ya yadda da duk ɗan Najeriya inda ya gaina so ya zauna nan shi gina gida shi addini ne shi ibara ta shi kasuwanci ne muddin abin nan bai saba ma na wani ba so wannan mu mun san da haka mun karanta mun sani kuma hakika wannan zamantakewar ah, mun koyi sana'o'i da yawa wanda can da gonakin mu muna manoma yanzu gonakin namu sun zan gidajen su sun zan wurin sana'ar su kuma mun koyu mun samu sannan boko wangan da an ka zo ko da aka zo yaren da suka ji na mu ma tun muna kyama yau har mun shiga muna likitoci muna da nurse nurse muna da midwifery muna da gynecologist wannan mun ga muna gugumaya su yanzu wurin inganta rayuwa ta mata rayuwar matasa rayuwar al'umman baki daya to abinda asirin zaman lahiya matasan mu na da sana'a yi sannan da matan mu da matan su ba ta samu hatsaniya ba ran kirsimeti za ka ga muna tare da su muna murna tare ran sallah muna haɗuwa da su muna murna ran azumi suna zakkuwa na mushawarwa tare da su kuma mai addu'o'i ga ƙasar mu da shugabannin mu an samu fahimtar juna an samu ƙaruwar arziki Allah da yayi baki shi yayi fari na riko dalilina har yanzu yana tare da ɗaya daga cikin al'ummar da ke zaune a wannan unguwa ya laɓaya sunanka sunana Reverend Ilya Ibrahim na Hakan Church a nan cikin birnin Sokoto. ni mutumin kaduna ne gabashin zaria kuma aiki ya kawo nan a matsayina na fasto ina aiki tare da jama'a na a cikin sokoto ya yanayin zamantakewa yake tsakaninka da kuma tsakanin masu bin irin hanyarka da waɗanda kuke tare da su a cikin wannan unguwa ka yi babbar tambaya kuma mai ma'ana zamantakewar mu a sokoto wani lokaci idan baka zo sokoto ba za ka san sokoto ba in kana jin labarin sokoto daga waje za ka yi tunanin kamar in ka taho sokoto ba kiristoci amma in ka zaka ka iske akwai kiristoci kuma ana zama lafiya a ikilisiyar haikan tana sokoto yau fiye da shekara arba'in da biyar kuma duk ma'aikatan da suka zo ba wanda ya koma da labarin rashin zaman lafiya a zamana a nan muna da kyakkyawan dangantaka da kuma zamantakewa mai kyau a yanzu haka a cikin wannan al'umma da muke magana yanzu muna da kungiyan da ya kunshi kristoci da musulmi kuma aikinmu shine domin wanzar da zaman lafiya da samun daidaituwa kowanne alhamis ta ƙarshen wata mukan taru mu yi mutun tare mu tattauna idan akwai waɗansu matsaloli da suka taso mu nemi hanyar gyara su in babu kuma mu sake bada shawarwari domin inganta zaman lafiya dan zama na a sokoto na yi cuɗanya da malamai daban-daban na ƙungiyoyin musulmi daban-daban wanda muka yi aiki tare a waɗansu ƙungiyoyi daban-daban wanda ya nuna cewa akwai kyakkyawan dangantaka da zamantakewa da kuma fahimtar juna duk da yake an samu bambanci tsakanin addini da kuma al'ada ta ku da na wanga wurin ba za a rasa wani abu da zai zama na tsokana ba wanda zai iya tunzura wani ya tunzura wani a tashi ana koda dai cacar baki na kun taba fuskantar irin wannan a nan Sokoto a wannan unguwar da kuke zaune babban abin shine addini ba shine matsalar mu ba amma jagorancin addini da masu bin addini su an matsalar mu kuma suna faɗa ma mabiyan su abin da ya kamata akan samu kyakkyawan zaman lafiya so a yankin ƙasar gagi babban abin da yake ba mu zama lafiya shine domin jagoranta ko masu jagorancin addini a yankin sun fahimci kuma sun san abin da ya kamata yanzu a matsayina na reverend ne akwai imam imam da limamai wanda abokanai na ne muna hurɗa tare su kaga idan mutane na sun gane da su mutanen sun gan gan da ni so su tabbata cewa mu a tsakanin mu akwai zaman lafiya idan kuma mun fahimci juna za a samu kyakkyawan fahimtar juna a cikin mabiyan mu zaman lafiya da daɗi sai da shi zana cimma burina To har yanzu dai a cikin shirin na zamantakewa yana tare da wata mata wadda ita ma tana cikin mazauna wannan unguwar da aka kira karamar Najeriya a nan Sokoto. To suna na Lami Musa. Ni daga nan ne Tamaje. Ina zama a cikin sabon garin Tamaje. A nan ne kuma Allah ya ba mu gida inda muka gina muna zama gidan kanmu har Allah ya yi ma mai gida na cikawa a cikin wannan gida. To idan da ba mu ji daɗin zama a wannan wuri ba, da ba za mu yi tunani mu gina gida na kanmu a wannan wuri ba. Amma saboda mun ji daɗin zama da mutane da kuma zaman lafiya wanda muke fuskanta a nan garin Sokoto ga baki ɗaya, gaskiya mu a nan muna ce ma Allah mun gode. Domin mukan ji labarai na tashin hankali na addini a wasu wurare a kasashe a Najeriya. Amma mu Sokoto tun lokacin sarki abubakar ko garba na uku baya son abin da zai kawo tashin hankali tsakanin wani addini da wani addini amma a zauna lafiya yakan kuma ce idan akwai zaman lafiya a nan ake samun arziki amma in akwai tashin hankali ko kuma zubar da jini to babu arziki a cikin wannan kasa za a sami damuwa to gaskiya akan haka din ne bisa ga zaman lafiya da muka gani mun ka yi shawara da shi mai gida na marigayi mun yi gidan kanmu ya yanayin zamantakewa ku da makwabta waɗanda sun ka bambanta da ƙabila ku kuma addinin ku dama ku mata ku ne ke renon yara ku ke sanin yara kuma ku cuɗanya tsakanin yara ya yanayin zamantakewar yara suke da ke reno har su girma a cikin wannan unguwa hakikanin gaskiya ba mu da damuwa abin da ke kawo damuwa tsakanin uwaye mata idan akwai jahilci duka mace da ta balaga ga addininta ko musulma ce ko krista ce to ita ma tana gudun duk wani abu na tashin hankali duk abinda zai kawo wani yaron wani ya ce allah wade idan har ana zaman lafiya ana zaman tare in kin ga dan makwabcinki ko diyan makwabciyarki zaki kwabe ta to a unguwar da nike muna haka nan in har ka ga yaro a cikin unguwa ya yi abu ba a yi mishi magana ba mai yiwa ba ko ne ba a san shi ba za a sa ido a gani shin yaron wane ne me ya faru da shi me ya kawo haka za mu yi kokari mu sani so saboda me muna da fahimta muna da kyakkyawan fahimta tsakaninmu sannan kuma kowa ya balaga a cikin nashi addini shirin zamantakewa ne kowa ya zo ya har yanzu ina tare da wata baiwa Allah a cikin shirin na zamantakewa wadda ita ma tana zaune a cikin wannan unguwar eh, ya sunanki sunana malama amina amina ta aminu amina kamar daga wani yanki kike ki zauna a wannan unguwar eh, cross river state of yakwa local government area to menene tarihin zamanki a wannan unguwa zamantakewa muna zaman lafiya ba wani damuwa so akwai fahimta tsakanin junanmu akwai wani damuwa ga sarki nan yana dan taimakawa yana waye da kan kowa in akwai wani matsala da ke tare da mu zai za mu kira shi shi zai taimaka ya sa a yi komai zama daidai so mu ba mu da wata matsala a nan gagi kamar auratayya ta saba shiga tsakanin ku da al'ummar da annan zaune cikin wannan unguwa ta gagi kamar misali ni cross river ne ina auren su nan sokoto sannan kuma muna da yara akwai kuma waɗansu nan yorubawa suna auren nan wada yare daban-daban akwai su nan kuma ana zaune kalo ba wani matsala Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. yanzu a madadin Muhammad Nasir daga Sakkwato da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya. Don Allah ku zo mu